kamar da profesa ya yi bayani yau allah ya kamu wannan rana da muka yi alkawarin cewa in allah ya yadda za mu gayyato malami wanda yake dan uwanmu ne a nan jami'a dr bashir shi ma zai zo ya ringa gabatar da karatuttuka a wannan masallaci kamar yadda jawabi ya gabata idan dr sani ya yi sati uku yana yi shi kuma zai dauki sati daya a cikin wata zai zo nan ya yi mana karatu kamar yadda jawabi ya gabata da farko muna wa allah maɗauki sarki a gudiya da ya nufe mu da yin wannan kuma da allah ya tabbatar mana da wannan malamai wanda yake manyan malamai ne a wannan gari namu na kano kuma kowa ya san karatuttuka da suke yi a masallatansu muka ga ya dace cewa a raya wannan masallaci niyya da muke da ita a jami'a ita ce za mu bude islamic center in allah yadda a cikin wannan masallaci daga nan bangaren abinda muke so a yi shine a islamic center din tunda wannan jami'a ce jami'a kuma kamar yadda aka yi bayani wuri ne da ake kirkiro ilimi ake yada shi kuma ake gabatarwa mutane su shigo kowa ya samu abin da zai samu ya fita to sai muka ga cewa kamar yadda ake yi a sauran kasashe da suka ci gaba a harkar addinin musulunci ya kamata wannan masallaci da ita wannan jami'a ta samu islamic center wanda za a samu manyan manyan malamai kamar su dr bashir da su dr sani kamar yadda suka zo za su yi karatu da sauran manyan malamai da suke kano a sami wani hurumi da za a ringa fitar da abubuwa da suka shiga wa mutane duhu saboda in kuka duba yawanci zamani yana zuwa da abubuwa da yawa wanda kai tsaye ba a bayanin su a cikin addininmu ko a cikin littafin addininmu ba to amma idan muka samu malamai suka ringa fitowa suna bayani akan abubuwa da suka tafi da zamani to musamman matasa da suke cikin hatsari na kauce hanya in allah ya da za a kokari a taro su dawo kan hanya to shi yasa muka ga cewa ya kamata mu kafa wannan islamic center din kuma muka roki wayannan malamai kuma allah cikin ikonsa suka amince yau ga shi dr bashir zai fara nasa karatun kuma kamar yadda muka yi bayani mun roƙe su cewa a cikin karatuttukansu suna yi su ringa tabo abubuwa na zamani saboda a ringa jawo kan hankalin matasa akan abubuwa da suka shafi zamani saboda kamar da muka sani harka ta waya da harka ta intanet abubuwa ne da dama da suke ciki akwai abun kazanta da yawa wanda yaro ko matashi cikin lokaci kankani zai iya kauce hanya to amma idan malamanmu suna yin karatu ana jawo hankalinsu kuma ana sako wayannan abubuwa na zamani to zai taimaka da manya da yaran gaba daya al'ummar mu ta daidaita kuma a samu al'umma mai lafiya wanda kuma abubuwa za su kawo na ci gaba da kuma kowa ya samu zaman lafiya to wannan shine dalilin da ya sa muka kikiro wannan kuma kamar yadda kuka sani akwai karatuka da aka fara yi a old campus shi ma ana yi a can a ranakun da suka saba wanda ake yi a nan idan aka samu aka zo nan to kuma za a iya zuwa a can ma a halarci wancan karatun to insha Allah za mu ci gaba da yin wannan kuma duk wani abu da ake bukata na taimako don a assasa wannan abin ya ci gaba an Allah yadda za mu ci gaba da yi muna roƙon jama'a su ba mu haɗin kai kuma su ba mu haɗin kai saboda tsaro da kare abubuwan hawa na mutane da kuma kare mugayen mutane su shigo cikin nan kowa ya nutsu ya ba da hankalinsa ya ɗauki iya abin da zai iya ɗauka saboda karatu da za a yi yana da dama yana da yawa kowa ya ɗauki abin da zai iya ɗauka kuma mutane su amfana a bisa ga wannan nake wa malam barka da zuwa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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da hada وانا a wannan masallaci a sabo mai albarka a wannan jami'a allah ya kara mata tsari da kariya da albarka da ci gaba a domin muzakarar ilimi a na addininmu da allah matsaukacin sarki ya zaɓin mana shi kuma ya cika mana ni'ima da shi a hakika abin mu gode ma allah ta baraka wata ala ne da samun irin wannan ni'ima a tsakankaninmu a duk wanda yake na san kaɗan ne yanzu a nan waɗanda suke a jami'o'i na najeriya a kafin shekara kusan arba'in da suka wuce a da wuya ka sami irin wannan kusan ma babu a da gab da shiganmu jami'ar amadu bello mun je mun samu abubuwa sun ɗan so ma farfadowa a hall-hall na ɗalibai ana samun musalla ba masallaci ba musalla da aka kewaye da duwatsu ana yin sallah kuma a lokacin nan aka ce mana ba a fi shekara ɗaya ba da da idan aka yi kiran sallah a cikin irin wannan musalla ɗin sai ka ji an leko a ce aro ma'ana a kai mutum aro cuku wani asibitin mahaukata ne a garin abekuta saboda kiran sallah ya zamanto abu wanda yake ba a san shi ba amma ka duba a cikin waɗannan shekaru irin canjin da aka samu Yadda ba ma kawai wato ɗalibai ne suke ƙoƙari su haɗa kansu su yi aikin addini ba bal hukumar jami'a ita ce take so a rayar da wuraren addini a rayar da ilimi na addini a rayar da bincike na addini ya zamanto jami'a ba kawai tana yaye mutane ta fuskar ilimi na rayuwa baki daya wanda ya hada da na addini da ba na addini ba har tana kaddamar da hidima ga al'umma hidimar tarbiyya hidimar ba mutane fatawa da jagoranci akan abin da zai kyautata tsakaninsu da Allah jalla wa'ala wannan hakika wato abin mu gode ma Allah tabaraka wa ta'ala ne akan wannan ni'ima duk wanda ya rayu ya san yadda jami'o'i suke a da yaga irin wannan canji da aka samu zai zamanto cike da farin ciki da godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki wannan jagoranci irin jagorancin nan da muke da shi a wannan jami'a da kuma ma sauran jami'o'i muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu katari ya ƙara musu tautiki ya ƙara musu ƙarfin gwiwa akan wato isar da saƙon addinin musulunci da yin tarbiyya irin ta addinin musulunci Allah kuma ya saka musu da alkhairi akan yin wannan kuma abin ai musu bishara ne cewa duk waɗansu wanda za su zo daga baya su yi za su tsora zai zamanto suna da lada akan aikin da suka yi domin sun samu falalan sajikiya su ne suka fara su ne suka riga to kuma Allah a cikin rahamarsa duk wanda ya riga wajen aikin alkhairi to duk wani wanda zai zo ya dora a kansa zai zamanto ladan shi wanda zai zo ya zo daga baya yana kan mizanin ladan wanda ya fara Allah ya tabbatar da wannan gare mu baki daya a to kamar yadda aka ji bayani a ranar laraba ita ce da darasin da dr abu abdurrahman muhammad sani umar zai yi laraba uku ni kuma ne laraba daya da mun so ya zamanto ranar talata zai ya zamanto a saba to amma duba da ganin kan cewar shi ma dr karatunsa ba zai zamanto laraba uku ne kawai kuma domin kada karatun ya ci karo da wani karatun kamar yadda vice chancellor ya ce kada karatun ya ci karo da wanda ake a old campus kuma ma kada karatun ya ci karo da wanda ake yi a majalisi da daɗe majalisin mana abdulwahab abdallah allah kara masa lafiya wanda yake na sunan abi dawo a masallacin usman bin affan a gadon kaya sau da haka muka tsaya ɗin dai akan wannan na wato ranar laraba ɗaya a cikin wata muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sanya ma ɗayan albarka eh, sai ka ga masa yawan abubuwan da ke ciki kuma ka ga ƙarancin lokacin to amma mun san komai albarka ne ake nema wajen Allah tabaraka wa ta'ala muna roƙon Allah ya sanya mana albarka a rayuwarmu ya sanya mana albarka a wannan lokaci da za mu zo mu yi shi a wannan masallaci kamar yadda aka ji bayani daga imam professor Uthman cewar abinda zan da kaddamarwa a kai darasi ne akan fiqhul mu'amalat al-maliya duk da yake daga farko ya ce fiqhul mu'amalat al-maliya al-mu'asira na ta shi akan fiqhul mu'amalat al-maliya na cire al-mu'asira amma ba laifinsa ba ne ni ne na yi wannan nasikh wal mansukh ne <laughs> eh. wato a a maksudi da wannan shine a wato abubuwan da al'umma muna da buƙatar sanin ilimin hada-hadar kuɗi kamar yadda yake a cikin shari'ar musulunci saboda kowanne daga cikinmu dole ya shiga cikin wannan dole ne yana buƙatar ya mu'amalar saye da sayarwa ya mu'amalar kasuwanci a matsayinsa na mai saya ko a matsayinsa na mai sayarwa ko a matsayinsa na mai shiga ko a matsayinsa na mai bin hanyoyi da zai alkinta dukiyarsa saboda haka abu ne wanda yake na larura don haka iliminsa abu ne wanda yake ya zamanto na larura yana da cikin farillan aini ga duk wanda yake zai shiga cikin irin wannan mu'amala to abin da ya sa kuma ya zamanto a ah, na ah, na zaɓi wannan shine yawa-yawan karatattukan da ake yi na fikihu saboda yanayin yadda tsarin tartibin karantar da fikihu yake sai ka ga sau da yawa yana takaitawa a ɓangaren ibada tsarki sallah azumi zakka hajji wataƙila a kai ya zuwa ga wato yanka da hadaya da ragon suna al'afiƙa da kuma rantsuwa da bakance amma a ƙetare a cikin mu'amala nan sai ka ga sau da yawa wato kaɗan ne ake samu ake yi kuma gashi kuma larurarsa ya kai cewa ana da matsananciyar bukatarsa musamman a wannan zamani wanda sababbin abubuwa na harkar hada-hada kuɗi suka zo masu yawan gaske kuma suke zuwa a kullum a kullum sababbin abubuwa ne suke zuwa to kuma mun san addininmu addini ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya kawo shi cikakke bai bar mana wani abu ba a cikin wannan addini kamar yadda yahudawa suka yi shaida akan wannan wani ba yahudi ya zo ya samu salmanin farisi a a syria ya ce masa laƙada allama kun kun kulla shay'in hatta al-khira'a yace annabin ya koya muku ko sallallahu alaihi wasallam ya koya muku komai hatta tsuguno a banɗaki sai salman yace ajal yace haka ne sannan ya gaya masa ladabin da annab sallallahu alaihi wasallam ya koyar na yadda mutum zai yi tsuguno to wato hatta waɗanda ba musulmi ba sun san wannan ɗabi'a na addinin musulunci cewa an koya mana komai kuma Allah ta'ala ya ce ma farratna fil kitabi min shay mu bar komai ba a cikin littafi idan baya nan a cikin littafin Allah da nafsi to akwai bayaninsa a cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko sadar da shi ilhakinsa idan babu a cikin nan zaka samu a cikin ijma'in malamai in babu kuma zaka samu malamai sun yi istinbadi sun fitar masa da hukunce hukunci su haka muna da buƙatar mu san menene hukunce hukuncen Allah akan waɗannan sababbin abubuwa na hada-hadar dukiya na halkar kasuwanci musamman sababbin hanyoyi da suke zuwa kada mu rinka shigar su daka kuma alhamdulillahi Allah ya sa babu fage da malaman al'umman nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi bincike suka fitar da hukunce-hukunce irin a wannan fage na sababbin al'amura a sababbin hanyoyin mu'amalar hada-hadar kuɗi da suke zuwa a cikin tarihin wannan al'umma a cikin tarihin bani adam kusan da wuya ka samu mu'amala face in kai bincike za ka samu hukuncinta da malamai suka yi saboda haka maksudin zaɓar wannan shine a kusantar da wannan abubuwan da malamai suka yi ga al'umma domin musamman mu al'umman mu ta nan bangaren wanda akwai ta da dama da yake muna da ɗan ci baya dangane da abin da yake faruwa a waɗansu ƙasashe na gabas ta tsakiya da kuma na asiya ta wato kudanci maso gabas na asiya wato ina nufin ƙasar irin su malaysia da indonesia saboda haka a na zaɓo ya zamanto wannan shine abin da zan kaddamar da idinillah ban zaɓi littafi guda ɗaya ba saboda malamai sun yi wato rubuce-rubuce da yawa akan fiqhul mu'amalat almaliya waɗansu su ƙara da mu'asira waɗansu su ƙara a fiqhul mu'amalat kuma kowa da irin mahangar da ya ɗauka waɗansu za su zaɓi waɗansu za su zaɓi hanyoyin kasuwanci sababbi da suka zo su rubutu a kansu waɗansu za su ɗauki mu'amaloli na bankunan musulunci kaɗai su rubutu a kansu waɗansu kuma su zo su yi bayani a kan buyo ɗin yadda harkar cinikin hada-hadar kuɗi yake a cikin fiƙihu amma sai su yi shi da wata mahanga saɓanin wata mahanga sauraka da wuya a samu guda ɗaya wanda yake zai zamanto mai gamewa abinda na so na yi shine ɗauki littafin fiqhul buyo na sheikh muhammad taqi usmani alkazi muhammad taqi usmani wanda shine ya shahara wajen bayyana hukunci da kotun koli ta ƙasar pakistan ta yi a lokacin shine chief justice na ƙasar pakistan a kan bayyana cewar interest da bankuna suke bayarwa riba ne wanda wannan ya zamanto wato hukunci ne na tarihi wanda har yanzu an mai da shi littafi ma ana bayyana bayanin wannan hukuncin wanda ya malami ne faƙihi a matafar hanafiya sannan kuma masani a wato fannin shari'a lauya ne ta fuskar sanin a wato english common law domin ya tattaka matakai na lauyanci da alkalanci har ya zamanto shine chief judge shine chief justice na kasar Pakistan to ya rubuta littafi littafin yana da girma fiqhul buyo shafi wajen sama da dubu da ɗari biyu a nizan littafin shine ya ɗauki hukunce-hukunce na fiƙihu kamar yadda suke a wajen malamai na fiƙihu amma akan kowace matsala sai ya kawo sababbin abubuwa da suka zo sababbin abubuwa wanda ake bukatar a san su wanda malaman da su ba su ambata shi ba kun san shi kansa fiqhun ba wani abu bane illa kokarin malamai na bayar da bayanin hukunce-hukunce akan abin da suka zo suka samu mutanen su suna yi akan bukatun al'ummar su a wannan lokaci yayin da suke magana akan cewar idan mutum zai yi alwala idan zai yi alwala daga buta ne wanda ake kwararowa ya sanya ta a gefen hagunsa idan a kasko ne wanda yake a buɗe zai rinka tsoma hannu ya sanya shi a gefen damansa to kaga sun yi bayani don saboda haka ake alwala amma da san fiƙihun ba za ka tsammaci za ka samu yaya kuma idan da famfo ne fa yaya za ka sanya shi hmm? to bayan kuma mu idan mun yi rubutu a fiƙihu ba lai mu kawo wannan ba sai mu tsaya mu koma akan buta da kasko ba za mu yi maganar akan famfo ba bayan kuma famfo shi ake amfani da shi yanzu to irin waɗannan nizar shi shattaɓe usmani kenan abubuwan da yake malaman da su sun yi abin da ya dace da zamanin to shi kuma sai ya zo sababbin abubuwa da suka afku akan sigar ciniki alal misali akan yadda ake karba hannu da hannu a taqabut da yadda hanyoyin sadarwa suke tasiri akan majalisun kulla ciniki duk irin wa'annan masail din akan kowanne idan ya zo sai ya ilhakin su sauraka littafi ne muhimmi amma yawansa ya kai ba zai yiwu ba a ce a sa littafin nan a karanta shi to don haka sai na zafi cewar kuma sannan shi ya karkata a cikin da yawa daga cikin a daga cikin bayanin hukunce-hukuncen ya zuwa ga mazhabar hanafiya mazhabar imam abu hanifa annu'man ibn sabit rahmatullahi alif to wanda kuma mun san da shaidar malamai na musulunci wanda suka kewaye sani da shari'ar musulunci daidai gwargwado na kuma nufi a nan shekul islam ibn taimiyya babu mazhaba da take a babun ciniki take da ƙarfi take kusa da nassi kuma take kariya daga hanyoyin riba irin mazhabar imam malik ibn Ana, wadda ita ce kuma muke karantawa a wannan kasa tamu sai kusa da ita mazhabar imam ahmad ibn hanbal to a bisa haka sai na ga cewar a ah, a tsamo masail ɗin wato mu'amalar ciniki daga cikin littattafan da aka rubuta a fitul mu'amalatul maliya da kuma yadda yadda mazhabar littattafan mazhabar malikiya suka tsara harkar mu'amalar hada-hadar kuɗi tare da samun fa'ida ta abin da shi sheikh muhammad taqi usmani hafizahullah allah ya kara masa lafiya ya kawo domin mu samu fa'ida na irin sababbin abubuwa da suka zo a cikin al'umma saboda haka sai ce zan yi shi ta fuskar muzakira kama saboda ajizanci irin nawa ina ta ƙoƙari ya zama to alal akalla duk darasi idan kafin a yi darasin za a kaddamar da muzakira wanda za a rubuta ta da larabci domin ɗalibai na ilimi su ma daga baya za su yi amfani da ita su yi ƙari su ragi su masu karantar da ita a cikin su to a professor usman ya yi ta turo min reminder kuma ina ce wato don kunyar ma in ce tana zuwa sai na to Allah ya gani a zuciyata tana zuwa to amma gashi har an zo din ba ta zo ba saboda haka yau zai zamanto kamar shimfiɗa ce insha Allahu kafin darasin da zai zo nan gaba wanda zan yi shi in Allah ya yarda bayan Ramadan zai zamanto alal akalla ana da muzakkirar da za ta ci mu darussa uku zuwa biyar bi iznillah <laughs> abin da ya sa ni shirya mu'asira a ciki shine ba na so kawai mu ɗauki sababbin domin shi fiƙihu yana buƙatar abin da ake ce mata asili ka samu sanin fundamental ka samu sanin ƙa'idodi idan ka san ƙa'idodi za su taimaka maka wajen kamanta abu wanda yake ka sani da sabu wanda yake bai ba ya fi bisa kawai ka rinka duba sababbin abubuwa ka ji mai malamai suka ce a'a ka fahimci menene asalin da malamai suka gina hukunci a kai to nan kuma ba zai yiwu ka sani ba sai ka san kowace mu'amala menene rukunanta menene menene ma'anarta tukuna menene rukunanta menene sharaɗanta menene abubuwan waɗanne ne abubuwan da suke inganta ta waɗanne ne abubuwan da suke ɓata ta to idan ka san wannan kuma ka san hanyar da ɓatanci yake shiga cikin mu'amala wannan zai taimaka maka wajen sababbin abubuwa da suke zuwa kai ma kaɗan ta taga za ka yi ƙoƙarinka ka yi ishtihadi daidai gwargwado domin ka samu asali wanda yake da shi ne za ka iya bayyana hukunci ya fi bisa ka rinka kawai yin tahriji akan abin da wani malami ya faɗa sai ka ce to ai inda wannan ne ma daga abin da zai faɗa ka yi a bisa ka'idar da ka sani ya fito shi yasa na cire mu'asira din na ɗauki al-mu'amalat maliya wato mu'amaloli na hada-hadar kuɗi ga baki ɗaya domin mu fara tun daga asalin da malamai suka sa a kowace mu'amala sannan mu bayyana yanda hukuncin ta yake to al-mu'amalat uh, fiqhul mu'amalat wannan yana uh, yana daga cikin abinda wato malaman fiqhu na wannan zamani suka fitar da shi suka sanya masa wannan suna uh, ba wai don babu shi bane a'a akwai shi amma ba su ambace shi da wannan sunar ba kamar yadda shi kansa kashe-kashen fiqhu malamai na farko ba su magana ba kusan wanda farkon wanda ya fara kasa fiqhu ya rarraba shi ibn juzayy a cikin alqawanin fiqhiyya ya kasa fiqhu yace ya kasa shi kashi biyu al ibadat wal mu'amalat kuma ibadat ya sanya masa littafi goma karkashinsa mu'amalat ya sanya masa littafi goma karkashinsa a kowane littafi ya sanya masa babi goma saboda haka fiqhu a wajensa littafi ashirin ne babi ɗari biyu to shi shine kusan ya fara wannan tafsiri amma daga baya malaman baya sai suka zo suka kakkasa fiqhu zuwa na farko al'ibada, sannan na biyu hukunce-hukuncen da suka shafi auratayya da saki da wasiya da ciyarwa da reno da gado suka sanya shi a cikin al'ahwal a shafiya na uku abinda ya danganci saye da sayarwa da ƙodago da abin da ake ilhaƙinsu da su suka sanya shi a matsayin fiqhul mu'amalat waɗansu suna ce musu alƙanun almadani shine suka ɗauke shi a matsayin fiqhul mu'amalat almaliya sannan aka sanya na uku abinda ya danganci wato hukunce-hukunce da hukuma ce take yi wanda suke ce masa a siyasa a shari'a sannan abin da ya danganci alƙalanci da laifi sannan abin da ya danganci a jihadi da alaƙa tsakanin ƙasashe wanda suke ce masa siyar to sannan su ilhakinsa da ƙarshe na bakwai a matsayin al'adab wanda shi hakikatan ba fiƙihu ba ne amma mun san musamman mu nan a matsabar malikiya mun san duk littafan da ake rubutawa tun daga muwatsa idan ya gama littafin da hukunce-hukunce sai a ƙarshe sai ya alkitabul jami' shine wanda zai kawo ladubba ladabin cin abinci ladabin sallama ladabin shiga gida da sauransu to wannan bangare na fiqhul mu'amalat sun ga kashi ɗaya ne a cikin shida kenan na bangarorin fiqh to kuma a ciki muhimmancinsa ya kai yadda wato malamai a da sukan wato akan ɗauke su 'yan kasuwa a ringa tafiya tare da su domin su zamanto suna yi wa mutane fatawa akan wannan bangare kamar yadda alkasani ya faɗa akan malaman samarkand cewa malaman samarkand idan za su to kasuwanci a samarkand tana cikin uzbekistan idan za su taho kasuwanci zuwa kasashen zuwa bagdad da sauran kasashen musulmi na gabas ta tsakiya to a cikin ayar a kowane ayar sai an kasance tare da su akwai malami wanda zai rinka musu fatawa akan masail na fiqhul mu'amala saboda saninsa yana da muhimmanci kuma sun ɗauko wannan ne daga yadda sayyidina umar radiyallahu anhu ya kasance yana cewa cewa a rinka shiga kasuwa duk wani wanda yake bai karanta fiqhul mu'amalat ba to a tashe shi daga kasuwa a tashe shi daga kasuwa wato muhimmancinsa shine sun ɗauke shi daga abinda sayyidina umar radiyallahu anhu ya kasance yana cewa duk wanda bai san hukunce-hukuncen ciniki ba na alhalal da haram a tashe shi daga kasuwa kada ya je yana cin riba yana ciyar da mutane riba to akan haka ya zama cewar aka sanya muhimmancin sanin wannan fanni na mu'amala mu'amalat almaliya kuma ɗaya daga cikin wato a kamar ɗaya daga cikin abinda wato a wanda daga cikin malamai ya ambata yana ruwaito abinda malamai sukan yi na aikin izba wato sun kasance suna zagawa a kasuwa su ne wa mutane jarabawa in sun zo kanti sai su tambaye ka hukunci in suka tambaye ka a cikin jarabawa da suke suka gane kan cewar baka san hukunce-hukuncen ciniki ba to sai su je sai su sanar da hukuma sai a kori mutum daga masallaci sai a kwace daga kasuwa sai a kwace laifin duk saboda ne saboda tsare al'umma daga yaduwar haram to abin da ya sa malamai da kuma daular musulunci ta ɗauki wannan abin da muhimmanci saboda shi cin halal wato shine mabudin istikamar dan adam a idan mutum yana cin halal to zai ba Allah ko ya so ko yaki idan mutum yana cin haram ba zai bi Allah ba ko ya so ko yaki to shi yasa suka tsananta a kan tabbatar da kan cewar wato ana cin halal kuma hanyoyin da za a ci haram a toshe su to kun ga muhimmancin wannan a ilimi kenan to ta menene mabubbugarsa wato daga ina ake samun abinda wato za a san hukunce-hukuncen matsalolin da ake magana a kai to shi dai kamar yadda yake na dukkan fikihu a alkur'ani da sunna da ijma'in malamai da kuma batsin malamai masu ishtihadi bisa nassoshi na shari'a da ka'idodi na shari'a daga nan ake samun hukunci to amma shi abin da ya danganci fikihul mu'amalat musamman a wannan zamanin wajen ishihadin da malamai suke yi a nan wajen ya kamata mu danyi wani ɗan tseko domin shi ya keɓanta da wani abu wanda a wannan zamanin sauran ɓangarori na fito ba su sami irin wannan kulawar ba wannan kuwa shine wato al-istihadin jama'i istihadi na taro ba ishihadi na ɗaiɗaikun malamai ba kowane malami zai iya ishihadinsa to amma ba kamar mutane su taru su yi ishihadi ba wanda tsari ne na sahabbai kamar yanda a miswar ibn mahrama afwan miswar ibn nabir inda addarimi ya kawo yake cewa idan wata matsala sahabbai sun kasance idan wata matsala ta zo musu wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani hukunci babu wani abu da ya zo daga gare shi na riwaya to sai su haɗu su ijma'i akan matsayi sai ya zamanto wannan shine hukunci da za su kasance a kansa to wannan abun haka ya kasance tare da kulafa'ur rashidi gabaki ɗayansu duk za ka samu a cikin rayuwarsu sun yi irin wannan sai na abubakar radiyallahu anhu lokacin da wata kaka mahaifiyar mahaifiya mahaifiyar uwa jikarta ta rasu ta zo ta ce a bata gado na jikarta ya ce to shi bai gauna ba a cikin littafin allah da ya ce ga gadon kaka ba kuma bai san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wani hukunci akan gagadon kaka ba sai ya tambayi sahabbai ko akwai wani wanda yake da ilimi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai Muhammad ibn Maslama a sahabin nan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura shi cikin sahabbai da ya ce wa zai masa maganin makiyinsa wanda suka haɗu suka kashe makiyin annab sallallahu alaihi wasallam ka'ab ibn al-ashraf wanda yake masa waƙoƙin gambo da shi da maya wato mawaƙansa mata muhammad ibn maslama sai ya miƙe ya ce ya halifata rasulillah shahidtu rasulallah sallallahu alaihi wasallam a afaha sudus na halatta lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba ta sudusin dukiya sudusi kashi ɗaya cikin shida sai ce wa ke tare da kai sai al ta nuna shu'ba ya tashi ce shi ma yana tare da shi sai sai na abubakar ya hukunci da wannan lokacin da sahabbai suka rinka sabani mai karfin gaske kan idan mutum ya sadu da iyalinsa bai yi inzali ba to shin wanka zai yi ko ku alwala kawai zai yi da yawa daga cikin malaman ansar da yawa daga cikinsu har manyan irin su babban alaramman sahabbai ubay ibn ka'ab da su zai ibn sabi duk ra'ayinsu idan mutum ya sadu da iyalinsa in dai bai yi inzali ba to al'uwanke al'aurarsa zai kawai yayi alwala babu wanka a kansa waɗansu kuma da aka sunsu suna fatawa cewa dole sai ya yi wanka sai sai na umar ya ce wannan saɓani ya tsananta ya yi yawa ku tattaro min almuhajiri na wal ansar aka tattaro fitattun sahabbai aka ce ya ce to ga wannan kabiya saɓani ya ishe ni akan wannan matsala me ya abin yi sai na ali radiyallahu anhu ya ce ya amiral mu'minin tura maganar wajen matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi sanin menene menene manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dauki ra'ayin sayyidina Ali ya tura aka tambayi Hafsa da Ummu Salama dukkanin su suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan tana faruwa a gare shi kuma yana wanka sai sai na umar ya ce to duk wanda ya saba akan wannan matsalar sai ne masa horo mai tsanani a shahid yadda ya tattara sahabbai domin aka taru ba yadda za a yi wato majority mafiya yawa na al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam su zamanto akan kuskure gaskiya ba ta fita daga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da wannan ruhin sai ya sa a cikin irin waɗannan masail na hada-hadar kuɗi wanda suka sababbin abubuwa suka komai yawan zuwa a cikin su kamar yadda muka ambata ba abin da ake samun sababbin hanyoyi na hada-hadar kuɗi irin eh, eh, wato sababbin abubuwa da suke faruwa irin a ɓangaren harkar hada-hadar kuɗi to sai malamai suka ɗauki wannan usulubi aka kafa wato tarurruka wanda ake ce musu almajami' alfiqhiyya taro na malaman fikihu eh, jam'i na majma kusan farkon wanda aka yi shine wato majma'ul buhus al'ilmiya na azhar wanda malaman azhar suke taruwa suke bayyana hukunci akan abubuwa daban-daban amma wanda ya tara malaman duniya da wancan na egypt ne kawai majma'ul buhus wanda ya tara malaman duniya kusan na farko shine majma'ul fiqh islami na rabitat al islami wato rajifatul alamin islami wanda sarki faisal allah ya ji kansa ya kafa wato kungiyar kasashen musulmi wanda aka kafa ta domin kokarin ba da tsoki da kariya da 'yanto falastin daga hannun makiya yahudawa to daga cikin ayyukan da wannan taro na kasashen duniya ya yi shine samun wakilcin malamai daga kasashen musulmi daban-daban wanda za su rinka zama suna bincike akan abubuwa na ilimi abubuwa da suka shafi al'umma su fitar da matsaya akan sababbin abubuwa da ba za ka samu hukuncin su ba a cikin wani littafi su fitar da matsaya a lokacin sheikh abubakar mahmud gumi rahmatullahi alai ne yake wakiltar najeriya ne malami daga Najeriya da yake zaune a cikin wannan a majalisi na fatawa na wanda ya tara kasashen musulmi daban-daban kuma suna fitar da fatawoyinsu a matsayin wato karara, resolution za su ce ga abin da suka fitar da shi sannan kuma suna bincike na ilimi su sanya malamai su bincike na ilimi binciken na ilimi da aka yi bayan an duba shi an yi muraja'arsa sai a fitar da shi a cikin majalla wadda suke fitar da ita duk wata suna fitar da wannan majalla tare da kararat inda suke to wannan yana ɗaya daga cikin wuraren da ake samun bayanin hukunce-hukuncen sababbin abubuwa na abubuwa da suka faru hukuncen sababbin abubuwa da suka faru ba kawai a bangaren ciniki ba a bangaren rayuwa baki ɗaya sai dai na bangaren hada-hada kuɗi ya fi yawa amma ba a nan kawai suka tsaya ba don kusan su ne farkon wanda suka yi fatawa a kan in vitro fertilization abin da ya danganci irin test tube baby din nan da hayar mahaifa surrogate motherhood wannan abubuwan duk suka fitar da hukunce-hukunce da matsaya wanda kuma ba matsaya ce ta malami ɗaya ba matsaya ce ta malamai waɗanda suke sun tattara kasashen musulmi da yawa to a majalisi na biyu wanda yake kamar wannan shine oic organization of islamic conference wanda ya tattara su ma kasashen musulmi baki daya to su ma suka kafa majma al islami su ma suka kafa irin wannan council din ta malamai na duniya wanda suke duba sababbin abubuwa da suka faru su fitar da hukunci wanda daga baya aka mayar da shi majma al-fiqh islami ad-dawli international islamic fiqh academy wanda duk Allah ya ji kan professor Tijani al-Miskin rahmatullahi alaihi da yawa malamai a jami'an nan sun san shi arbis ne kuma a ya rasu a lokacin da aka yi a turereniyar hajjin shekara ta 2015 a wannan shekarar ya rasu lokacin da suka fitar da buhus ɗin da suka yi mujalladi 40 a zuwa wannan lokacin da ya samu yake cewa duk wanda yake so ya san abin da al'ummar musulmi za su yi alfahari da shi ya duba ya ga wannan abu mujalladi ya fi arba'in wanda a nizar wannan kokari da aka yi shine babu da'awa a ciki don kai kasan shari'a don kai malami ne kasan lawali da sani wannan bai nuna kan cewa duk hukunci ka ba saboda wani abin da yake faruwa ba ma ka san shi ba ma ka fahimci yake ba ballantana ka san hukuncinsa sau da haka mutum ɗaya yana zaune tsakanin almajiran sai yana ta fatawarsa to idan ya zo ya sami irin wannan sai ya raina kansa domin kafin su hukunci ba su ba kansu sani ba suna da ƙwararru idan matsala ce da ta shafi harkar likitanci sai an kira akwai ƙwararru a likitoci ba wanda kawai suka je suka karanta jarida ba a likitoci hakikatan likitoci irin su prof sai su zo su kaddamar da matsalar su gaya wa malamai ga yadda take a wajen likitoci idan harka ce ta hada-hadar kuɗi sai a ɗauko a economy hmm, a ɗauko economy irin su professor hmm, da financial expert sai su zo su bayani sai ga yadda matsalar take idan aka faɗi matsalar suka fahimce ta to kuma dama akwai malamai wanda su kuma za su kaddamar da bahasi a kan cewa ga yadda hukunci yake bisa bayanin da waɗannan expert suka yi to sannan kuma sai a zo a ɗauki wajen kwana uku ana munakasha a ba mu kowane malami ya tattauna akan matsalar sannan kusan yini guda za a ɗauka kafin a ɗauki a yi resolution karar duk wannan abin duk a rubuce yake kuma mutum yana so yana nan tana nan a cikin shamila majallatul majma al fiqh al islami masu ɗalibai da suke da a mawsu'atu shamila wannan encyclopedia din za su gani mutum wani ɗalibi ka karanta ka ga irin abin da zai sa alfahari da al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ga irin kokarin da malamai suke to wannan yana da muhimmanci saboda malamai sun fitar da ka'ida cewa alhukmu ala shay far'un an tasawwuri kafin kai hukunci akan abu sai ka fahimce shi hmm? dole sai ka fahimce shi wato kar ka zamanto kamar makaho wanda bai taba ganin komai ba sai wata ran sai hasken ya dan wulla ya dan bude kaɗan sai ga kan sai ga kan zakara sai kuma idan ya tafi sai aka zo ana bashi labarin giwa ana cewa ai ga ta yadda take ga yadda hancin ta yake sai ce kamar kan zakara take saboda shi zakara kawai ya taba gani to kaga duk abin da zai yi hukunci akai zai dauka zakara ne to kafin kai hukunci akan abu sai ka fahimce shi to kuma ba zai yiwu ba dan kai malami ne a ce ka san komai ka san abin da ka sani ka san fikihu amma baka san medicine ba baka san economics ba baka san sociology ba baka san psychology ba baka san duk waɗannan abubuwan ba kuma kana buƙatar ƙwararru su zo su gaya maka wannan abin domin ka yi amfani da saninka na hukuncin Allah ka ce to in dai ku abin haka yake to ga hukunci kamar yadda su expert don kawai sun fahimci ga yanda ake yin ga yanda bankin ga yanda bank suke yi ce to ga yanda bankin musulunci ga hukunci yadda bankin product za su zamantu ba zai yiwu ba dole sai an haɗa biyun an kawo waɗanda suke ƙwararru a kan fagen abubuwan da suke faruwa sannan a kawo ƙwararru a fagen fiƙo to abinda suka zo suka yi suka fitar to shine sai ya zama to karar wanda da yawa daga cikin bankuna da yawa daga cikin masail na fiqhul muamala akan su ake dogara za kuma mu rinka ganin misalai insha Allahu yayin da muka ci gaba da wannan karatu daga cikin a irin waɗannan tarurruka sai kuma waɗanda suke na gunduma akwai waɗanda suke wannan kun na duniya ne ga akwai wanda suke na gunduma kamar na majma'ul fuqaha a fi amurka shimaliya Ah, shi kuma muslim council of north america muslim faith council of north america malaman america da canada su ma suka haɗu suka kafa tasu saboda da yawa daga cikin masail ɗinsu sun sha bamban da masail ɗin sauran ƙasashen musulmi yanzu kamar wata ran ne a to kamar wata ranne aka je aka tambayi sheikh muhammad salih al-usaimin rahmatullahi alaihi aka tambaye shi cewa mutum ne ya zauna tare da yarinya a babu aure har ta yi ciki ta haihu har sau biyu yanzu sun tuba sun dawo suna sallah sun tuba suna so su yi aure yaya za a yi aure sai ya rufe wanda ya tambaye shi da fara ya ce musulmi zai yi wannan ya kore shi bai amsa masa ba saboda su a can ba za ka taɓa suranta irin wannan ba amma a sauran wurare wannan abu ne wanda yake yana faruwa to haka nan kamar musulmin america suna da irin wa'annan mata'i mishkilonin mace ta musulunta ta rine tare da mijinta mijinta bai musulunta ba ya kyale ta sai addinin musulunci ya zaki za ki gaba da zama da shi abin da yake kamar shi ne zahiri ko kuwa zaki to duk suna da fatoyi akan irin wayannan masail akan haka aka fitar da aka fitar da wato fiqhul aqalliyat fiqhu na minorities fiqhu na minorities saboda hukunce hukuncen su yana shan bamban musamman kuma ana koya daga yadda malaman andalus suka yi yayin da aka yi inquisition bayan da aka kori musulmi daga andalus kafirai suka zo suka yi sallada kansu akan musulmi sauran musulmi da suka zauna yaya suka rayu wace irin fatawa malamai suka rinka ba su wannan zai amfani musulmin da suke europe da america da australia to kuma irin wannan council din da aka kafa suna da abubuwan da suke yana taimakawa wajen yin fatawa hatta mu a irin wajen da muke a waɗansu hali za ka fa'idantu da irin waɗannan fatoyi to sannan kuma bayan na gunduma to sai kuma na ƙasashe wanda ƙasar hind ƙasar india su suna da majma alfiqil islami ƙasar south africa ma suna da shi sudan suna da shi to bayan waɗannan kuma to sai tarurruka na malamai waɗanda aka ɗauki ƙabiya ɗaya a tattauna a kanta kamar mutamar zaka. abin da ya danganci zaka. kuwait su ne suka rinka shirya tun 1960 suka rinka shirya conference wanda conference ɗin kuma ba wai kawai conference ne da za a kaddamar da kasidu ba a'a za a ɗauki matsala ne a fitar da matsaya na shari'a wanda daga baya wanda suka yi wannan taron za su ɗauki matsaya da suka haɗu a kai sai zama to kamar fatawa ce wadda take ta haɗaka aka yi akan wannan matsala daga cikin irin wannan akwai nadawatul baraka dallal baraka wato sheikh salih alkamil wanda ya kafa dallal baraka wanda farkon wanda suka fara kafa a harkar bankin musulunci allah ya ji kansa shine ya kafa wannan symposium da ake cikin watan ramadan a jidda shekara 37 yanzu kenan ana yi shekara 37 in bai kai ma da takwas ba duk shekara cikin ramadan za a yi ta kuma duk abin da suka tara suka ɗauki matsaya a kai an rubuta shi a matsayin littafi wanda da yawa daga cikin matsalolin da suke sababbi in kana so ka san hukuncinsu ka duba ka ga abin da waɗanda suka fi ka sani suka zo suka yi fatawa a kai su ma kuma suna ginawa ne bayan sun samu wato gudunmawar masana waɗanda suka san fannin sun gaya musu sannan sai su ɗauki matsaya to sannan akwai daga cikin wuraren da ake samun hukunce-hukuncen abubuwan nan ta fuskar shari'a akwai wato a cibiya wadda aka kafa yau kusan shekara a ta doshi talatin hay'atul muhasaba wal muraja'a fil mu'assasat al maliyya islamiyya wato accounting and auditing organization of islamic financial institutions suna da abin da suke kira al-ma'ayir ash duk wata mu'amala da ake yi a fuskar hada-hadar kuɗi ta zamani sawa'un a banki ne ko a inshora ne ko abin da ya danganci kasuwar hannun jari ne to sun ɗauke su sun fitar da ka'idodi na shari'a da yawa da ba a kiyaye su shi sheikh muhammad tafi usmani shine yake shugabantar wannan to wannan abubuwan da duk suka yi yana nan a rubuce kuma researches ɗin da aka yi kafin a kai ya zuwa ga fitar da waɗannan standards ɗin da aka yi ka'idodin da aka yi su ma yanzu kwanan nan an buga su an yaɗa su ga duniya duk a samu to sannan na ƙarshe shine dukkan cibiyoyin hada-hadar kuɗi wanda ya haɗa bankuna na musulunci da kamfanonin inshora na musulunci da kamfanonin da suke hada-hadar hada a kasuwar hannun jari capital market duk fatoyin da suka yi su ma an tattara su ya zamanto abu ne wanda za a yi amfani da shi wajen sanin hukunce-hukunce na sababbin abubuwa da suke zuwa to a nan wajen mu ma a najeriya mun ɗan tagaza domin a majalisin da yake a ba ma babban bankin shawara babban bankin nigeria central bank majalisin da yake duba abubuwan da bankunan musulunci suke yi sun fitar da irin matakai da suka ɗauka da madogararsu ta shari'a wanda aka kira shi compendium of press resolution wanda an buga shi yana site ɗin cbn series 1 ya fito haka za a rinka bin su series haka bankin jari su ma da suke da wato majalisar su ta malamai ta fatawa irin fatoyin da suka yi su ma an killace shi an buga an yada duk waɗannan suna daga cikin wuraren da za a rinka tsakurowa ana sanin hukunce-hukuncen sababbin abubuwa wannan fa'idarsa shine wato ba wai an ce kai ta dalilin abin da waɗannan suka ce ba tunda ba a bin dalili ake bi ba kaulin wani ba amma ka bi kaulin waɗanda suke sun fi ka yawa kuma watakila sun fi ka sani kuma sun fi ka daɗewa a cikin abu zai taimaka maka za ka iya saba musu amma kasancewar akwai wannan tare da kai zai taimaka maka wajen sanin menene hukunci wanda za ka yi kuma kamar yadda wato umar ibn abdulaziz yake cewa ba na fata a ce sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su saba ba domin da ba su saba ba sai ya zamanto ba yadda za ka yi ba za ka samu wato a mafita ba amma kasancewar sun saba wannan zai iya baka mafita saboda haka in ka tattara abubuwan da malaman nan suka yi da cibiyoyin nan suka yi sai ka ga a cikin matsala guda ɗaya ka tattara ka ga ra'ayoyi da yadda malamai daban-daban suka fuskance su sai ka iya samun ma musulmi mafita domin makasudin shari'a shine sauki ma yuridu Allah ya ta'ala alaikum min haraj Allah ba yana nufin ya sanya muku takura bane saboda ka duk inda kamar yadda Sheikh islam Ibn Taymiyyah yake faɗa at-tashaddud kullun yuhsinuhu tsanantawa kowa ya iya kowa ya iya tsanantawa tunda ba lalle in ka tsananta a ga kan cewa ka tsananta ma kanka ba wanda kake tsananta ma kai in ka tsananta ma kanka ba lalle mutane su sani ba saboda haka kowa ya iya yake haram haram yake cewa amma fiqhu shine wanda idan mutane sun shiga cikin tsanani za a samu musu mafita wadda ta dace da yardar Allah jalla wa'ala to fa'idar sanin irin waɗannan saɓani na malamai da wannan ƙoƙarin da al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi bisa shaidar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za a gushe ba a cikin al'ummarsa ana samun mutane da suke tsayuwa da al'amarin Allah har al'amarin Allah yake dole ne gaskiya ba za ta fita daga cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sura in ka tattara waɗannan abubuwa dole za a samu mafita to wannan shine abin da shi fiqhul mu'amalatul maliya ya dogara a kai wajen wato a ci gabansa da kuma fitar da madarsa da zamantowa shine source ɗinsa wanda mutane za su dogara gare shi na ga ana cin an yi min ishara tun ɗazu cewa a lokaci na ya cika saboda haka Allah ya kai mu a bayan Ramadan bi iznillah za mu fara da fiqhul a za shi ana kasa shi kashi kashi hudu kashin farko shine ahkamul mu'awabat abinda ya danganci ciniki da kodago abinda ya danganci saye da sayarwa sannan ismul asharikat abinda ya danganci haɗaka wato musharaka a sharika kenan da mudaraba da muzara'a da musafa da mubarasa. da kuma yanda ake aiwatar da su a wannan zamani sannan kuma ismu tabarru'at abin da ya danganci sadaka da hiba da wakafi da a wasiya da sauran abubuwa waɗanda ake yi na attabarru sannan na ƙarshe kuma attawfiqat abinda ake tabbatar da ake tabbatar da aminci wajen mu'amala idan aka kulla shine kamar jingina da wato kamar jingina da lamuni da juyawar bashi alhawala to haka kaso uku dinnan hudu dinnan Allah ya ba mu da da lafiya haka za mu bi su mu gani mun yi su Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon aiwatarwa kuma ya mana jagora ya nuna mana gaskiya gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ya ba mu ikon nisantarta ya sanya mu mu zamanto jagorori ga masu tsoron Allah sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk